ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Allah ya buga ma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa misali da halin na na Maryam ‘yar Imrana. wadda ta kiyaye farjinta daga aikata zina sai Allah ya umarci mala'ika Jibrilu ya busa a jikinta sai ta ɗauki cikin annabi Isa da ikon Allah ba tare da uba ba kuma ta gaskata da shar'o'in Allah da littattafansa waɗanda ya saukar wa manzanninsa kuma ta kasance daga cikin masu yi wa Allah da'a ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana.